Ƙungiyar Sisla ta buɗe wata cibiya mai suna Alak da za ta taimaka wajen kulawa da masu kawo koke akan cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙin waɗanda aka zarge su da laifin cin hanci da rashawan. ko kuma waɗanda aka take musu haƙƙinsu na bil'adama. Awal Musa da Sanjani shine shugaban Sislak. Da mun fuskanci cewa da dama 'yan Najeriya ba sa iya kai koke-koke su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission saboda wasu su da dama ba a Abuja suke da zama ba ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har Abuja in ma suna abuja din ma yawancin su basu ma san yadda za su yi haka ba shi yasa muka buɗe wannan santa don mu taimaka wa yan najeriya kyauta muke yin wannan ba ma bukatar kowa i ba mu ko kwabansa ko kuma i wani abu wanda zai ce ya ma gode mana Wannan cibiya dai ita ce ta farko a Najeriya. Yaya hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ke kallon wannan yunƙuri? Barista Adamu Ɗahiru jami'i ne a ICPC kuma yana ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamiti a wannan cibiya. Eh, wannan kwamiti na taimakawa da ba da dabaru ko hanyoyi na yadda mutane za su rika kai kokensu zai taimaka matuka wanda dan najeriya zai zo ya gaya masu ga koken shi su ba shi ga yadda ake yi wata sama a lokaci za su shi sakon kuma su gabatar mu jami'o'in hukumar cin shawa kuma sannan su bi diddigi su tabbatar da cewa an yi binciken an hukunta kaga an kwaci mai shi kenan to wani da matuƙa amfani a bangaren gwamnati ministan ma'aikatar matasa ba sa solomon dalon ya ce domin muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa gwamnati ma zai fara wayar da kawunan matasa ne domin su shiga aikin yaƙi da cin hanci gadan-gadan. abin da muka sa a gaba shine bana mun shirya dandali na tattaunawa tsakanin matasa wanda za a yi su shiya shiya dandalin matasa ku zo mu zauna tare mu duba shin wannan cin hanci da rashewa da ake magana kan shi da zalunci tana na ita ta kare wannan kasan in ta kare kasan mu matasa menene za mu iya yi domin canja salo za mu yi wannan na biyu mun gayace kungiyan yan jaridu cewa su ma su kawo tallafi a wallafa maganganu bisa ga dabi'u masu kyau namu wanda muka gada wayaya mu eh, matasa na uku mu an ba da shawara cewa mu duba maganan kananan yara da tsarin ilimi a cikin mu wanda muka wallafa na dandalin aikin matasa wanda ake wallafa a kowane bayan shekaru hudu mun sa sare na musamman cewa yara tun suna makaranta maganan kyakkyawan dabi'u da koya musu abin da ya kamata da wannan yaki da zalunci a shuka musu tun suna ƙasa. Bincike ya nuna cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin ɗari na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki da dama, amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.